turai Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan dare wanda ya yi daidai da karfe hudu da rabi na marece agogon gundumar Colombia a yau talata ta farko Daya ga watan Yuni shekara ta dubu biyu da ashirin da daya. Yusuf Aliyu Harande tare da Ibrahim Ka'almasi muke gabatar muku da shirin sai saura abokan aikinmu da suke taimaka muna. A cikin shirin muna ɗauke da rahoto. akan wata shukar dusa da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi a cewar masana. Kowane irin alfanu taron gyaran fuska ga kundin tsarin mulkin Najeriya zai haifar? Sai daga bisani mu ka muku rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiya a Najeriya. Kamar kowace rana irin ta yau sai mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukka mu kai ga waɗannan sai mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kwamitin bin diddigin gaskiya da sasantawa na ƙasar Gambia ya kammala zamansa na bainar jama'a wanda ya shafe shekaru biyu yana yi game da zargin keta haƙƙin ɗan adam wanda aka tafka a tsawon shekaru ashirin da biyu da tsohon shugaba mai kama karya ya haya jami ya yi a gadon mulki. jerin masu gabatar da shaidu sun kammala bayar da ba'asi ranar juma'a inda suka yi ta bayyana yadda aka yi ta tafka almundahana da kama mutane ba bisa ka'ida ba da kuntata ma mutane da kashe-kashen mutane wani sa'in ma har ciyar da kadoji aka yi ta yi da wakinsu. jami ya hau karagar mulki ta wajen wani juyin mulkin soji da ya yi a shekara ta 1994 ya mulki wannan karamar ƙasa ta yammacin afirka har zuwa lokacin da Adama Baro ya kada shi a zaben watan Disamba na shekara ta shida Jami wanda ke da shekaru 56 yanzu ya tsere da matarsa zuwa kasar Ikitoriyar Gini inda yake gudun hijira. Shugaban Amurka Joe Biden ya tafi garin Tulsa na jihar Oklahoma wajen zagaye na ɗari na tunawa da kisar kiyashi mai firgitarwa mai nasaba da bambancin launin fata na shekara ta 1921 da wani gungu na fararen fata ya yi yayin ruguza wata al'ummar baƙaƙen fata inda mutane wajen 300 suka mutu wasu kuma dubu goma suka rasa muhallansu. Biden zai ziyarci cibiyar raya al'adu ta Greenwood ya kuma yi jawabi na hidimtar zagaye na ɗari na wannan ranar. har zuwa yau abin da ya faru a tusa wani babi ne na tarihin kasar mai cike da rauni game da batun tashin hankali mai nasaba da bambancin launin fata wanda Amurkawa da dama ba su ma da cikakkiyar masaniya a kai a daidai lokacin da kasar ke fama da matsalar bambancin launin fata da kuma bukatar tunkarar zargin 'yan sanda da ake da kuntata ma tsirarin ƙabilu. Kasashe mambobin hukumar lafiya ta duniya sun yadda da wani shiri na tattaunawa kan yarjejeniya da sharaɗoɗi na ƙasa da ƙasa na kai ɗauki yayin aukuwar duk wata annoba. Mahalarta babin rufe babban taron hukumar lafiya ta duniya ɗin da aka yi a Geneva sun kaɗa ƙuri'a jiya litini ta kiran taron babban zaure na musamman a cikin watan Nuwamba da zummar cimma wata matsaya ko yarjejeniya wadda za ta taimaka ma ƙasashe wajen shiryawa da kyau. su iya tunkarar duk wata annoba da ke niyyar kunno kai makamanciyar barkewar covid-19 annobar ta yanzu dai ta haddasa rashin lafiya ma mutane wajen miliyan 170 a fadin duniya kuma ta yi sanadin mutuwar mutane sama da miliyan uku da rabi tun bayan da aka gano ta a yankin tsakiyar china a ƙarshen shekarar 2019 wani mutum a gabashin china ya kamu da wani abin da ka iya zama nau'in cutar h1n3 ta mura tsuntsaye ta farko da ta taba kama dan adam a duniya to amma kasarar ta kaɗan ne a cewar gwamnati a yau dinnan talata mutumin ɗan shekaru 41 a lardin jansu na arewa maso gabashin shanghai an kwantar da shi a asibiti ranar 28 ga watan afrilu kuma yana nan kadaran kadahan a cewar hukumar lafiya ta kasar a shafinta na yanar gizo banda wannan ba a sake samun wanda ya kamu da cutar ta h1n3 a wani wuri ba a cewar hukumar cikin 'yan makonni masu zuwa shugabannin kungiyar tarayyar turai za su sake ganawa kan batun da ya daɗe da cijewa na takardar da kasashen yankin balkin suka rubuta na neman shiga kungiyar to amma wani bincike na baya-bayan nan kan yawan ɓadda sawun kudaden haram a yankin da alamar zai sa kasashen faransa da netherlands waɗanda dama su da wasu kasashe mambobin ƙungiyar ke son a jinkirta faɗaɗa ƙungiyar ta eu su ma daɗa nukewa kan batun a cewar jami'ai Ƙasashen albania sabia macedonia ta arewa da montenegro duk sun rubuta takardun neman zama mambobin ƙungiyar ta eu kuma sun bayyana rashin jin daɗin su da cijewar da batun nasu ya yi to amma tuni ma masu adawa da faɗaɗa ƙungiyar ta eu suka fara kafa hujja da binciken da ya nuna cewa ana rabewa da harkar hada-hadar gine-gine a yammacin balkans wajen ɓoye sawun kudaden da ake samu daga safarar muggan kwayoyi da bakin haure a yankin jam'iyya mai mulki a koriya ta arewa ta yi garan bawul ma kundin tsarin mulkinta inda ta kirkiro matsayin shugaba na biyu ƙarƙashin shugaban ƙasa kim jong-un a yunkurinsa na inganta siyasar ƙasar a cewar kamfanin dillancin labaran koriya ta kudu yonhap a yau dinnan talata labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia bayan labaran duniya yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Yunkurin gwamnatin tarayyar Najeriya na bunƙasa ilimi na baya-bayan nan yana fuskantar tangarɗa. Abin da ke nuna kamar gwamnatin bata shirya wa shirin ba tun bayan amincewa da kirkiran sabbin kwalejojin ilimi na horar da malamai guda shida da gwamnatin tarayyar ta kafa su ta kuma tilasta su da su fara aiki nan take. ba tare da ta samar musu da kudaden gudanarwa ba amma makarantun sun koma da kokon bara ga gwamnatojin jahohi. wakilin muryar amurka daga jihar sokoto muhammad nasir ya bi ɗaya daga cikin shugabannin kwalejojin a lokacin da suke biƙa kokon baransu kirkiro kwalejojin dai na da manufar haɓaka ilimi a ƙasar wadda har yanzu ake samun sassan da ba su ci gaba ba a haujin ilimin sai dai somawar waɗannan makarantu abu ne mai buƙatar kuɗi domin gudanar da lamurran karatu cikin nasara shugaban ɗaya daga cikin waɗannan kwalejojin ilimi wanda ke arewa maso yammacin najeriya da aka kai a gidan madi a jihar sokoto farfesa umar faruk zaki ya ce suna fuskantar wahalhalu na soma karatu ba kuɗin farawa Wahalar da muke fuskanta bai na take idan aka yi la'akari da yanayin da muke ciki na rashin kuɗi a ƙasa ba a fitar da kuɗin somawar aikinmu ba. Kwalejin ma ba ta da wani tanadin kuɗi cikin kasafin kuɗi na shekaru. shekara ta ɗaya saboda haka ba mu da kuɗin tafiyar da aiki babu ababen hawa da za mu yi zirga-zirga da su babu ofishin da za mu zauna mu yi aiki kuma ba albashi da zai taimaka mana har mu har iyalanmu kuma duk da haka an ce mu yi duk abin da za mu yi mu ɗauki ɗalibai a makarantar zuwa oktoba na wannan shekara makarantar wadda aka tsara cewa za ta gudanar da kusa-kusai irin na koyar da fasahar kere-kere tana buƙatar wuraren koyon aiki aikace abin da sa shugabannin makarantar suka zo da kokon bara a wata ziyara da suka kai wa gwamnan jihar sokoto muna roƙon ofishi na wucin gadi don sauƙaƙa soma aikin mu a wannan matakin muna farin ciki idan za mu samu ababen hawa don sauƙaƙa zirga-zirgar mu muna kuma son a gyara koda wani bangare ne na ginin mazaunin wucin gadi na wannan kwalejin ko za mu samu dan wurin da za mu zauna mu rinka kula da harkokin makarantar duk da yake mutanen sokoto sun kalubalanci naɗin shugabannin makarantar saboda rashin baiwa jihar wakilci a cikin hukumar gudanarwa ko kuma ta mulki amma dai gwamna aminu zai tambol ya aminta ya taimakawa wannan makarantar I quite understand that you are in a very difficult situation and I know as a matter of fact that uh, na fahimci cewa kuna cikin mawuyacin hali kuma kuna neman tallafi gwamnatin sokoto za ta ba ku naira miliyan hamsin tallafin soma aiki a gani abin da kudin za su yi nan gaba kuma za mu baku ofishi na soma aiki gwamnatin dai ta yi alkawalla da dama na tallafawa kwalejin don ta samu ta tsayu ta yi aiki duba da tilastawa kwalejin soma aiki kuma ba kuɗi yasa na tambayi mai sharhi akan lamuran yau da kullun farfesa tukur muhammad baba me wannan yake nufi ga ilimi a najeriya koma baya yake kawa ka ce a bude makaranta ba su da komi kuma a gari kamar gidan madi da yake karkara ne dole komi sai an koma har ƙasa an gina shi ko da suna da sakandare ko kuma suna da firamare sun ɗauka ba zai yiwu ba sai sun koma ƙasa sun gina shi ko ba za su samu lasen na ci gaba ba wadda kuma akwai akwai ita hukumar gwamnatin tarayya da take bi ta tabbata akwai abubuwa akwai malamai Mai akwai kayan aiki in ba haka ba bayan shekara ɗaya ko biyu za ta ce a rufe wannan makaranta to kaga ya kawo babban koma baya kenan ga harkar ilimi masu lura da al'amura yana ganin cewa ba a dan mamaki ne gwamnatin najeriya ta yi haka domin ko fannin tsaro da ya fi kowane fannin muhimmanci ba ta bashi kulawar da ya dace da shi ba muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya daga batun ilimi sai kuma na kundin tsarin mulkin ƙasa. al'umman najeriya da dama na ci gaba da bayyana damuwarsu dangane da taron sabuntawa da garan bawul ga kundin tsarin mulkin ƙasar wanda aka fara shi tun a makon da ya gabata da dama dai na ganin cewar an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa wakilin muryar amurka muhammad salisu garba na ɗauke da ƙarin bayani daga jihar adamawa ci gaba da zaman tattaunawar domin ganin a yi wa kundin tsarin mulkin kasar gyaran fuska kwamitin da aka aiko jihar adamawa da suka gudanar da zaman su a jihar adamawa a gargashin jagorancin mataimakin kakakin majalisar wakilai na najeriya al'umma da dama na kowane yanki sun zo domin mika nasu kuduri ba don komai ba sai don ganin an yi musu gyarar da kuma biya musu bukatunsu honorable gideon goraki memba mai wakiltar guyuk shelen a majalisar wakilai na tarayya na jefa masa tambaya ko menene ma makasudin kirkirar wannan taron gyaran fiska kundin tsarin mulkin kasar? Abinda dama muke nufi da wannan constitution amendment din abinda yan Najeriya suke so ya zama a dokan kasan shi muke so kuma muna da niyya ainatar da duk abin da suke nima. Kaga ci akwai amin electronic voting that's uh, from the electoral reform. Mun amince da wannan din electronic voting ba wanda zai cutu. Kowa wanda ya ci zabe za a bashi zaben shi. Abinda ya faruwa baya shekarun baya mun gaji da shi mutum ya ci zabe ai ne kadai ta ci da ta ce mashi zabe ba daidai bane amma electronic voting wanda ya ci zabe za a bashi zaben shi in Allah ya batun state police kuma muna cewa no ni tsohon dan sanda ne na san menene nike faɗi don haka ba mu taba yarda da batun state police ba kamar yadda state ne take yanzu in PDP state ne PDP duka za su ci in APC eh, state ne duka APC za su ci zabe na local government wancan ba daidai bane don haka in mun kuskure mun yi wannan kamar yadda state INEC keke. haka Nigerian police za ta zama jihohi cin gaba ne cin gaba ne don haka muna maraba da shi kaga mu da eh, South northern senatorial zone muna neman gongola state it's a welcome idea ko ken da aka kawo za mu zanna mu duba wayanda suna da ma'ana za a ainatar da su duka yarima inusa gisilambe wanda ya fito daga shiyar adamawa ta kudu she kuwa cewa yayi kamata yayi a ware musu jiha su ma su ci gashin kansu wato a kurkiro musu jiha mai lakabin gongola ya ko yana irin kananan hukumomi da ya kamata a rarraba su to shine muna son independent na kanmu mu yi filin mu yan Najeriya ne idan an kebe mu kaga za mu zama muna muna tare ne dama muna tare muna da minerals da zai yi sustaining namu muna da minerals kamar su azurfa gold da mercury na gaya musu ai ka ji presentation nace muna da world mineral uranium da even america sun sani muna da shi sa su yi kokari su yi invade nigeria don da shi ne ake nuclear bomb da shi ne ake jirgin sama so a sai muna da abubuwan da zai an bar mu mun tafi a gongola state so muna so a mai da su population namu yana da eh, miliyan miliyan biyu ya yi kusa miliyan uku ma amma bayisa suna nan miliyan daya da dari shida. Comrade mohammed Ibrahim wadda ya wakilci shugaban kungiyar kwadago na nigeria shi kuwa cewa ya yi nasu kudirin da suka mika abin da suke bukata a yi shine a mai da hankali ɗari bisa ɗari akan ma'aikatan gwamnati waɗanda suke aikin da ma waɗanda suka yi ritaya saboda a samu kyakkyawan abin koyi ga na baya masu tasowa. Akwai matsaloli da yawa wanda suka shafi rayuwar ma'aikata wanda shine mu abin da ya dame mu. Ma'aikatan mu sha'anin albashi ya zama la haula wala za ka ga cewa ma'aikaci ya aiki ya gama wata ya kare amma ba albashi dan fensho ya gama an yi wata an gama watanni nima ba ba ba, kuɗin biya ko kuma ba a biyan su abun jira a gani dai shine wannan gyaran fuskar ana nan ana ta yi hakan kuwa hakar al'umma zai cimma ruwa salisu muhammad garba sashen hausa na muryar amurka daga adamawa a najeriya Ta Ubangiji Allah ya kawo mana mafita baki ɗaya Allahumma amin. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiya wanda Mustapha Nasiru Batsari ya haɗa muna. A yanzu haka dai mazauna garin Tagina a jihar Niger Najeriya na ci gaba da zama cikin wani yanayi na tashin hankali bayan da wasu 'yan bindiga suka kwashe ɗalibai kimanin 200 a makarantar islamiyyar salihu tanko da ke cikin garin na tagina a ranar lahadin nan uwayen waɗannan ɗalibai dai sun nuna cewa duk da yake sun maida al'amarinsu ga allah amma suna matuƙar buƙatar ganin gwamnati ta yi wani abu cikin hanzari domin dawo da waɗannan yara. sunana abubakar adam ta gina Yaran so na cikin ɗaliban islamiyya da aka kwashe a nan ta gina insha Allah kamar yara nawa gare ka yara takwas duka ɗiyanka ne eh guda ɗaya ne ba ɗana ba na Yaya na ne amma dai kake kula da shi nake kula da yan cikin ka bakwai kenan insha Allah to yanzu ya kake ji gashi ba su hannun ka suna hannun wayannan yan bindiga to gaskiya ina cikin damuwa magana na gaskiya amma duk mun bar mu Allah wani al'amar insha Allah insha Allah ne ne bukatar ku bukatar mu ubangiji Allah ya dawo mana da su lafiya Allah kara tsare mana su da inda suke insha Allah kun yi magana da su yan bindigan nan kaman gefe haka tsaka a matsayin ka na uba a'a magana da kowa bara yanzu kamar ita gwamnati kuna da wata bukata a gurin ta kan wannan al'amari insha kamar me kenan muna neman ta ba mu gudunmawa ta yi kokari ubangiji Allah sa dawo mana da yaran mu lafiya insha kamar su yaran nan naka me kalamanka na karshe rabanka da su eh kalamuna da su dai da su to makarantar don akwai yaro guda ɗaya ma wanda ya hannunsa ya samu matsala ya kare to ya dan samu sauki da kwance masa hannun sai cimi to tunda yana kokarin fita yawo ya kokari ya biyo su makaranta ne magana mana karshe da su insha Allah amin ya rabbi sai kuma malami na gaba ne suna sunana Abubakar Musa ta gina to kana da yara nawa ne kenan kai ina da yara uku yaran ka uku eh. me za ka ce game da wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna cikin tashin hankali Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa muna neman a taimake mu a ceto muna yaran mu suna cikin wani hali muna cikin mawuyacin hali an sace mana yara kuma an zo ana son a karyata mu ba a sace mana yara ba su wannan yan bindiga kun yi magana da su kai mu yi magana da su ba muna kira ga gwamnati ta taimake mu ta ji tsoron Allah ta ceto mana yaran mu in ƴaƴan su ne ciki suke cikin wannan halin ba za su ce ba a dauke su ba saboda haka muna kira ga gwamnati ta ji tsoron Allah ta taimake mu ta ceto mana yaran mu Suna na malam sa'idu umaru eh, kana da yara a wannan makaranta na da yara guda biyu a nan makaranta namiji da mace da Eh. to yanzu wani hali kake ciki an ciki da ke ciki sai bar mu Allah hankali muka ciki tun jiya saboda yara na sun saba da mu mun saba da su su je makaranta su dawo ba tashi hankali jiya gashi muna ciki tashi hankali sun je ba su dawo ba ka san wannan tashi hankali ne tun jiya ba wanda yake cikin sukuni a cikin mu iyaye yara gaba daya amma kamar magabata suka yi magana mu bar ma Allah Allah ubangiji ya kuma musu ba bisa ga an cuta da su ba a cikin kuce ankali abin da muka cewa kuma gwamnati allah ubangiji ya shige masu gaba su yi kokari su kawo mamu yaran nan a cikin kuce ankali malam Abubakar Garba shine shugaban wannan makaranta ta islamiyar Salihu Tanko. ya ce duk da yake sun samu wasu kalamai marasa daɗi daga wasu jami'an gwamnati da suka ziyarci makarantar amma suna ci gaba da roƙo na ganin gwamnati ta yi ƙoƙari domin dawo da waɗannan ɗalibai. to mu yanzu gaskiya a halin da muke ciki yanzu kuka ban ma san ku gudanar muka yi ba akwai jami'an tsaro da suka zo wanda yake ba tausaya mana suka yi ba sun zo dai suka yi maganganu marasa daɗi suka wuce gaskiya ba tausayi sun ma ƙaryata mu akan abin da muka faɗi da takardu da muka bayar wanda kuma shaidu na gari sun gani da duniya ne kuka faɗa wanda suka ƙarya mun faɗa musu cewa ɗaliban mu da aka ɗauke gashi mun rubuta mun ba su ga adadin su amma ba su yarda ba sun ƙaryata suka ce don Allah mu faɗa musu gaskiya saboda ba harka ne na kasuwanci ba ba na neman kuɗi ba ne ni suka gaya ma wannan magana magana wanda har mutanen gari sun so su ɗan har tsakanin mu da su muka hana muka ce a bar magana saboda ba wani abin fitina bane yanzu zuwa yanzu kun san adadin ɗaliban da aka ɗauka to gaskiya ba za mu iya tantance ba mu tantance adadin ɗalibai ba saboda akwai wasu daga cikin 'ya'yan yara saboda sakaci ba su ma zo sun yi complain ba wasu kuma wanda suka zo suka complain mun dauki alƙaluman ƴaƴansu din guda nawa ne maza nawa ne mata nawa ne muna tantancewa ah, shine muke rubuta muka rubuta a cikin rijista muka hada da abin da muke da shi eh, ana cewa sun fi 200 da gaske ne sun fi 200 ba za su fi 200 ba sai dai su kasa da 200 daga 150 dai zuwa tsakanin 150 zuwa 200 nan amma ba za su kai 200 ba bisa ga abin da muka samu na waɗanda suka dawo da kuma tunanin da muke akan wasu ba su riga sun zo ba tunda muna fara karatu uku ne kuma abin ya faru uku da minti goma sha biyar so ba ma tsammanin ɗaliban na rana kenan na rana kenan to ba ma tsammanin ɗaliban cikin minti goma sha biyar za su iya haɗuwa duka gabaki ɗaya. so yanzu uh, ɗalibai ne kaɗai ko akwai malamai akwai malamai akwai malamai waɗanda suke uh, na makaranta wanda aka wuce da su malamai nawa ne yanzu uh, mun tantance mun gane cewa malamai guda uku ke hannunsu yanzu haka eh, saura sun gudu sun kuma koma gidajen su lami lafiya lau. kafin wannan abu ya faru kun dan samu raɗe raɗin cewa mutanen nan za su duro makarantar nan ko babu wani raɗe raɗi da muka samu daga bakin kowa hmm. eh. amma ganin yadda mazaunin makarantar nan kusan lungu ne hmm. ya aka har suka gane cewa nan makaranta ne ko ko dai akwai wani abu da kuke tunani to gaskiya ba ma tunanin komai sai kaddara daga Allah sai kuma abin da muke tunani shine akwai yan gari waɗanda za su iya ba su information bisa ga cewa wannan makaranta ita ce babban makaranta a nan ta gina akwai makarantu da dama amma tsare-tsaren makaranta makarantar nan da kuma yadda makarantar take ita ce babban makaranta wacce take ce a islamiyya haka da eh, shine dalilin da muke tsammanin ko da ma wani abu zai faru to kila nan din za a hara hakan to wannan shine da abin da muke tunani eh, saboda haka muna neman alfarma wajen gwamnati don Allah ta taimaka mana ƴaƴan nan namu su dawo ni nan da nake magana da kai ma akwai na guda biyu a ciki akwai kanuwa akwai na guda hudu ma tunda akwai na wanda haifa guda biyu akwai na ƴan uwana akwai kuma kanuwa ta uwa ɗaya uba ɗaya duk suna daga cikin waɗanda aka waɗanda aka kama din amma kamar su waɗanda suka ɗauki mutanen nan kun yi magana da su ko ta gefe haka mun yi magana da su amma ba su nemi kamar ga abin da suke so ba eh akwai bayanai da muka yi da su sosai waɗanda suke saboda tsaro hmm. akwai waɗansu bayanai da ba sai an ambace su haka a kafofin watsa labarai ba eh, to gwamnatin jihar Niger dai ta ce har ya zuwa yanzu bata gama tantance yawan adadin ɗalibai da aka kwashe a wannan makaranta ba amma duk da haka tana ƙoƙarin ganin an kubutar da ɗaliban in ji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane. A game da su yaran ta gina kamar da ka sani har yanzu nan iyayen yaran nan ba mu gama tabbatar da yara ne nauna ma ka je makaranta domin abin da ke faruwa shine yawancin yaran ba 'yan cikin ta gina ba ne sun fito daga ƙauyuka ne ko suna nan zaune cikin garin ne Mm. ya kasu je makaranta islamiyya you kamar yadda ka san yadda muke yin ah, abin da ah, tafiyar da islamiyya a kasanmu so saboda haka ba mu san har yanzu suwaye ne nan suka je makaranta suwaye ne ba su je ba ah, idan muka samu tabbacin nawa ne na tabbata za mu ƙara ku bayanin. Na kuma wani kokari kuke na an yaran nan daga su hannun mutanen nan. Ai a gwamnati kamar yadda mai girma gwamnati ya riga ya ƙara tabbatar ma duniya wa'annan yaran insha Allah za a fito da su a cikin ƙoshin lafiyansu duk waɗansu matakan da za a ɗauka na security za a ɗauka domin a tabbatar cewa an dawo da yaran. Fata dai Allah ya kubutar da waɗannan yara da akasarinsu 'yan ƙasa da shekaru goma sha uku ne. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To ba ga wannan rahoton na musamman yanzu kuma sai mu na gaba. Wasanni a takaice. mu labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda mako na 23 na wasannin kwallon kafa na Super League na kasar ya bada sakamako kamar haka. a Fan ta karkare Racing Football Club da cibiyar da daya sai AS Nishelak da AS Police aka yi binkare damo banza da banza. Espoir FC ta Zandar ta sha kashi banza da daya a hannun Sahel Sporting Club. Jangorzo Football Club ta Maradi ta sha kashi daya da biyu a hannun AS Sonidep sai Irana Football football club ta arlet da ta sha kashi ɗaya da biyu hannun union sportive de la gendarmerie nationale as duan ta yi ma olympic football club ɗaya da banza sai gs adar tattawa ta wa as guard national du niger ɗaya da nema idan muka dibi jadawalin wasannin kwallon kafa na super league na jamhuriyar niger yanzu haka union sportive de la gendarmerie ce ke kan gaba da maki 51 ta biyu as duan da maki 42 ta uku as AS Nijelak da maki 41, ta hudu AS Garde National du Niger da maki 36, ta biyar Espoir Football Club ta Zandar da maki 34, sai AS Fan ta shida da maki 33, AS Sunidep tana ta bakwai da maki 30, sai kuma Urana Football Club ta Arlit Jihar Agadas da maki 26, ta tara Sahel Sporting Club ta Yamai tana ta tara da maki 26. Jangorzo Football Club ta Marat baki tana ta goma da maki 25 ta goma sha ɗaya racing ta yamai da maki 24 ta goma sha biyu as police ta yamai da maki 23 sai ta goma sha uku olympic football club da maki 23 ta goma sha hudu gs adar tawa da maki 20 tsohon dan wasan kwallon kafa na kasar faransa thierry henry yanzu haka dai ya koma domin ara kan nasa kokari wa kungiyar kwallon kafa ta belgium inda ya ke mataimakin mai horar da kungiyar kungiyar dai ta kasar belgium ta kwallon kafa a jiya ne ta bada sanarwar cewa thierry henry ya dawo a cikin magabatanta inda kuma 'yan wasa da dama na kungiyar suka nuna jin daɗin su da cewa thierry henry ya dawo tare da su inda ma ake raɗe-raɗin cewa tsohon tauraruwar ta kasar faransa ba mamaki ya jagoranci kungiyar ta belgium bayan kammala wasanni na kasashe na turai na kwallon kafa ero shiko carlo ancelotti yanzu haka ana tunanin shi ne zai karbi ragamar kungiyar kwallon kafa ta real de madrid bayan zinedine zidane ya aje aiki zidane din ya nuna cewa rashin isasshiyar amana na gudanar da aikinsa daga magabatan kungiyar shine yasa ya aje aiki tare da cewa ammanta da duka irin kokarin da ya yi na kan kungiyar bisa kololuwar kwallon kafa ta duniya kasar brazil ce za ta karbi bakuncin wasannin kwallon kafa na latin america na copa america bayan da kungiyar kwallon kafa ta wannan yankin na latin america ta karbe wasannin daga kasar argentina wadda ita ma ta nuna wasan ba zai yiwu ba a kasarta saboda irin da ake ci gaba da homa da yaduwar cutar corona coronavirus yanzu haka kasar ta Argentina. Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. Daidai wannan lokaci muka zo ga mu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Kwamitin bin diddigin gaskiya da sasantawa na ƙasar Gambia ya kammala zamansa na bainar jama'a wanda ya shafe shekaru biyu yana yi game da zargin keta haƙƙin ɗan adam wanda aka tafka a tsawon shekaru 22 da tsohon shugaba mai kama karya ya haya jami ya yi a gadon mulki jerin masu gabatar da shaidu sun kammala bayar da ba'asi ranar juma'a inda suka yi ta bayyana yadda aka yi ta tafka almundahana da kama mutane ba bisa ka'ida ba da kuntata ma mutane da kashe-kashen mutane wani sa'in ma har ciyar da kadoji aka yi ta yi da gawarwakin su Jami ya hau karagar mulki ta wajen wani juyin mulkin soji da ya yi a shekara ta 1994 ya mulki wannan karamar ƙasa ta yammacin Afirka har zuwa lokacin da Adama Baro ya kada shi a zaben watan Disamba na shekara ta 2016. Shugaban Amurka Joe Biden ya tafi garin Tulsa na jihar Oklahoma wajen zagaye na ɗari na tunawa da kisar kiyashi mai firgitarwa mai nasaba da bambancin launin fata na shekara ta 1921 da wani gungu na fararen fata ya yi yayin ruguza wata al'ummar baƙaƙen fata inda mutane wajen 300 suka mutu wasu kuma dubu goma suka rasa muhallansu. Biden zai ziyarci cibiyar raya al'adu ta Greenwood ya kuma yi jawabi na hidimtar zagaye na ɗari na wannan ranar. Masu sauraro da haka muka zo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar Kamaru karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. yanzu a madadin abokin aikin nawa ibrahim almasi garba da ya tiyani ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti julie lazarus gratium ni ne naku yusuf aliyu harande yi muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia kwana lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.